Bismillahi Rahmanir Rahim. Matar Asim, kashi na uku. Insha Allah dakto an yi na farko kuma an yi na ƙarshe. Ami ta kuma amsa good. A kula da ita, yanzu a bata ruwan ci sai a bata magungunarta ga suna a wancan ledar. Bayanan da za ta sha duk yana nan a rubuce. Ni zan wuce gida yanzu wacce za ta canje ni tana nan tana nan ta zo. Wataƙila ta sallame ta in ta ga bukatar hakan zai samu. Okay, thank you very much, doctor. abdul ya ce da shi tare da miƙa masa hannu dakta ya miƙo masa nasa hannun yana mai cewa oh you are, you are welcome abokina murmushi suka sakarwa juna tunda asfahi ami da abba tare da abba suka taho asibitin yayin da aka bar amila ta haɗa breakfast in ya so in ta gama direba ya kawo ta bayan ya ajiye su sadiq a school sun same ta zaune samar sallaya dan idan da sallar ta kenan suka shigo cike da jimamin lamarin suke yi mata sannu da jiki da amsawa take cikin zubar kwalla domin wani raɗaɗi take ji cikin ranta ko zafi hannunta da ya da ya kumbura bata ji ba haka duk da raɗaɗin da fitar da fatar nonon take yi mata san fata jin su kamar yadda ruhinta yake ta farfasa burin ta kawai a sallame ta ta aiwatar da ƙudurinta amira ta yanzu ina ke miki ciwo Ami ta ce da ita cike da kulawa. Kwantawa ta jikin Ami idanunta kulle ta kamo hannunta ta ɗora saman ƙirjinta. Nan ke min zugi. Ji nake kamar ana kona min shi. Ta ƙarasa cikin cikin ƙunjin kuka. ɗakin ya Umar ta juya baya tana share kwalla saboda tuno kalaman Sadiya da tai a wani shuɗaɗɗen lokaci sak irin wannan. Ita ma an mai kwallar ta goge tana kallon Abu. Sauke kansa ƙasa yi Abba ne ya ta maza ya matso sun kuyo shafo fuskarta ta buɗe idanu wanda suka yi jajar Girki za mata kai da sauri ta tashi ta faɗa jikinsa ya rungume ta a sannu a sannu ya yi ta shafa mata baya tare da furta mata kalmomin addar tafiyar da kuncin zuciya a cikin kunnenta kalmawa ta soma yi a take ta ji ta nemi zogin da take ji ta rasa sarkinsa ta ta koma gefen gadon ta zauna kanta sunkuye karfe sha ɗaya doctor ta yi discharge nasu darar gidan umma suka wuce wanka ta yi amila ta kai mata ta taimaka mata ta shirya saboda hannunta abinci umma ta zubo ta zauna gefenta tana cewa gyara zaman ki maza ki cinye shi an gani shakwabe fuska ta umma ta daure fuska ta mau akan dole ta bude baki ta soma amsa suna a haka ne abdul ya shigo zama saman wani karamin tebur ya ce umma kuna shagwaba yaran nan fa jiba da girman su da komai amma ana ba su abinci a baki kamar wasu yara banza umma ce masa ya sosa sumar kansa yana yar dariya harara amira ta cilla masa ta ce sa idanawa ana ruwa suna ilgawa uhm, diya mira an fa samu yanzu tsiwa zai tashi buhu buhu fice ka bamu wuri in surutun nan naka ya kawo ka umma ta ce da shi ai gaskiya ya yake faɗa yanzu dai tunda big brother ya gyara mata zama ai ta natsu ta bar mu mu ji gari haka nan ke ma ki ba ke ma bi bayansa kafin in saba muku a tare ba za ku fice min da gani fakan banza ai da ma na san da sa ku ya kusa kashe min ɗiya a saka ya cikin hanzari jin ana shirin lakaba musu wani zancen na daban. Umma wallahi na tsani yaron ku san ba na son na sake ganin fuskarsa. dan Allah, don Allah kada ki bari ammi ta ɗauke ni wani abu umma ta ji ya tsirga mata a hat amma sai ta ji ta yi sauran kau da shi gudun kada ya bayyana a fuskarta ta sakar mata murmushi ta ce ki yi haƙuri mamana ni ma akan dole zan amince da ki koma gida saboda abinku ku ne ya nemi alfarma da in yi haƙuri kada in ce zan amshe ki shi yasa amma da ƙudirina kin gama zama a gidan har abada to umma ni ma na son rabuwa da amina ɗanku zalumi ne kawai ban son gani a kusa da ni shafo kanta ummar ta cikin yaƙe ta ce ba na son sake jin kin kira ɗan uwanki wannan suna kin ji ko ba ta raite ta amsa to umma amma dai kafin in koma sai an yi mana iyaka da juna amira kin taɓa jin inda aka raba hanta da jini a so mu raba a kanmu kawai umma don wallahi allah ji nake kamar in soke shi da wuka ya mace na daina ganin fuskarsa ya salam amira kina so mu ɓata rake ko shin kike yi na fita sabgarki a'a ummata dan Allah ki yi haƙuri ba laifina bane ba laifin zuciyata ce da take jin tsanarsa kamar ta kona shi shiru ummata ta ta kafe ta da idanu tana mamakin wannan wani irin rashin jituwa ne Allah ya jarabci yaransa da shi kuma A'a ummata, dan Allah ki yi haƙuri ba laifina ba ne, laifin zuciyata ce take jin tsanarsa kamar ta ƙona shi. Shiru umma ta kafe ta da idanu tana mamakin wannan wani irin rashin jituwa ne Allah ya jarabci yaransu da shi. Afwan umma na na daina faɗa to. Shafa kanta ta ta kama ta suka miƙe, bedroom ɗinta ta shiga da ita, ta buɗe durowa ta fito wani foto, ta tsirawa idanu, ta tsirawa idanu, hawaye na zuba mata. Mazawa Amira ta yi don ganin ko foton waye, umman ke kallo da har idanu idanuwan take fidda jirwayu sauran kife hoton umma ta tana cewa kanwata ce marigayiyar sa'ad na tana da ita ce shi ne nake kallonta ai ki tana ta ko e ba zan taɓa mance wacce muke yi wa addu'a ba tun ba mu san kama ba Allah dai ya gafarta mata ya ba ta aljanna maɗaukakiya amin amin na. umma dan Allah Muga hoton nata wallahi ina son ganin ta dama Mi miƙo mata hoton ta tare da ficewa anya big brother kaɗin jinin su abu ne kuwa tabbas ba dan kamar da kake da su abba ba da zan ce mu sanya aka yi wa umma a hospital sada ta haife ka saboda ga baki ɗaya ɗabi'unka da halayenka bai yi kama da nagartattun mutane irin su abba ba wallahi ina baka shawara da kai hanzarin canjawa tun kafin duniya ta yi makaratun tun kafin duniya ka yi ma karatun ta natsu shin ka gama wa'azin naka Allah ma sheik abdul alim na gama yaya asim good bismillah na gama yaya asim good bismillah za iya binna ya nuna masa hanyar fita miƙewa ya sai da ya kai kofa sannan ya waiwayo dama an ce daga kin gaskiya sai ɓata kuma wallahi ranar da allah zai kama ka a cin zalin ɗin da kake yi wa Amira lallai za ka sha mamaki. Abdul, I said get out before I come here. Calm down Oga Asim, yanzu zan fice amma wai ma ya magana takardun naka shin ka gano inda suke ko har Gimze magana ya tare da ficca da gudu sakamakon ganin Asim da ya fosa kamar kumarcin maciji. Polish boy ya furta yana mai komawa ya kwanta. Ransa ya kuma dagulewa musamman da yau da safe da yau da safe sadda suka fito sallar asbahi ya gaisar da su abu da abba suka ki amsa masa na shige su ne muhammad asim shin wai wani irin so na da yan uwana suke yi wa wannan banzir yarinyar tambayar da ya yi wa kansa kenan kuma ya rasa mai bashi amsa tsaki ya ja yana mai tura hannayensa cikin sumarsa ya ramki sumar nasa da ƙarfi ya fusga ya rumtse idanunsa don zafin da ya ji ya ratsa jijiyoyin kansa Me mike waye a zabare ya fice daga shi sai bes da tirikwata tsira a foton idanu ta gaban ta na faduwa ya ilahil alamina ta furta a hankali zama ta bakin gado ta kankame foton kamar tana tsoron wani ya kwace mata ikon allah wannan wani irin kama ce to ko dai ba gida jantan marigayiyar matan na ita ce mahaifiyarsa in ko haka ne lallai ba ta yi sa'ar haihuwa ba sam sake tsare hoton idanu ta abin mamaki sai ta ji ƙaunar matar na shiga cikin tsoka da ɓargo gami da jijiyoyinta ƙaunar ce da take jin misali ba zai taɓa iya masalta shi ba ma murmushi ta saki mai sauti ta miƙe cike da ɗokin son jin labarin matar wacce aka kira da marigayiyar sadiya tana sawa kanta shi ma yana sawo nasa ƙum goshinsu ya bugu da juna a fasace ya fusgo hannunta mai ciwo razananiyar kara ta kwalla ta wurgi da fitan hannunta tana faɗin wayo shi kenan ya su illata ne umma ki zo kafin ruhina ya bar jikina ba mu yi ban kwana ba tana ihun ne cikin tsalle kama wais ɗin nasa yana kallon ta yadda take yi tsalle da ihun ya bashi dariya amma sai ya kanne ya ƙi amma fuskarsa ta nuno yana cikin sanyin dariya amma dai kai kam an yi shararren mugun. ka fama mata hannu amma ka tsaya kallonta kamar ka samu katin kai anya asim kana da ɗagon imani kuwa dariyar da ke dannewa ce ta subace masa ya koyi ta Ba bakin sa ke suke kallonsa ita da umma kuma cike da mamaki domin shi din mutum ne ba ma abocin dariya ba in ka ga koransa waje to murmushi yai. sai da ya mai sa sannan ya ce umma allah na ƙoshi na koshi da imani kin ga kenan ɗagwanta sai dai ayi koyi da ɗabi'ina a samu dacen sa, wurin mai bada wato Allah. Cikin walwala ya ƙarasa magana wanda shi kansa bai san dalilin jinsa ba. A hanzarci Amira ta amshe da Allah ya yi wadaran duk wanda zai yi koyi da halin munafiki irin ka mai fuska biyu. Amira, Umma ta kira sunanta cikin tsawa. Wani kallo ya watsa mata ta ja dogon tsaki tare da sunkuyawa ta ɗauki foton da ya faɗin. Kallo suka bi foton da shi komawa cikin bedroom ta yi. ta kwanta rungume da foton, tana mai jan hannunta na yi mata zafi hawaye ne ta ji na saukowa saman cek nata sai kawai ta kifa kanta jikin foton ta soma rera kuka mai taba zuciyar mai saurari kallansa umma ta yi daure da fuska ta ce fice man a gida can kafin ranka ya ɓaci juyawa ya dan don cika umarninta ta kira sunansa ya wawayo aikon ba zato ya ji saukar tagwayen marika hannu bibbiyu a gigice ya zube samar nil nasa idanunsa har sun sanja kala umma me ne maki ya furta cikin shaƙewar murya uwarka kai man na ce kuma wannan so mun taɓa kenan ka sani in dai akan amira ce komi zan iya yi ciki kuwa har da haramta maka zuwa inda nake in kuma kana ganin wasa nake yi ga amira nan hannunka ya sake sauka jikinta kaga kuwa ikon allah tana gama faɗa ta yi ta kicin inda take dafawa amira farfesun kayan ciki ya fi mintuna goma zube a wurin sam ya rasa wani irin tunani zai yi cike da sanyin jiki ya miƙe zuwa cikin bedroom inda. da ɗiyar gwal ɗin nasu take sautin kukan ta ya masa mara ba, tsaye a bakin kofar yana kallon ta hannunta ya hango yana walƙiya a hankali ya ƙara Sadab da ita ya ce a yau ina mai farin cikin ganin kukan jarumar juwairiya lallai ina godewa duk abin da ya sanya wannan shiɗaniyar kuka Absace ta ɗago hawa yana ci gaba da zuba mata ta ce, Kai ne cikakken ne mai ha'intar iyayensa, domin ni ina cikin godiya ga Allah da ya tsarkake min farjina. Ban taɓa butulcewa na ba ta hanyar watsar da ni'imar da yamma ba a kan bin hanyar saɓa masa. Haka ban taɓa cin amanar tarbiyyar da mahaifa suka yi min ba. Cikin kallon kyama ta ci gaba da cewa kai ko fa baka da abin cewa ta wannan fannin. Shi yasa nake neman tsari akan Allah yayi ta neman ya yi ta nesanta ni da kai ko a kiyama ba na fatan gamma da kai don na san in har na ganka to tabbas ban yi dace da samun kyakkyawan makoma ba tunda da suma maganar ya zauna saman stol ya yi tagumi yana kallonta sosai yake jin dirin kowace kalma a ƙirjinsa abin mamaki da al'ajabi sai ya ji yana son sanin dalilanta na yi masa irin waɗannan kalmomin a duk lokacin da saɓani ya haɗa su gyaran murya ya ce da ita well done miss mira duk na ji bayananki kuma na gamsu na aminta cewa daga gaske kike yi kamar yadda ni ma duk ikirarin ki da kike a kaina haka yake a gare ni har ma ya ninka naki bot yanzu dai babban wannan ce ce kuta so nake ki sanar da ni dalilin ki na ce min munafiki mai fuska biyu kuma mace amanar tarbiyar da aka yi min wani mangon kallo ta watsa masa rinse idanunsa yana mai jinjinawa irin irin tsanarsa da ya hango cikin kwayar idanunta ka soma tambayar kanka da kanka za ka gano komi don ka sani joriya ba ta da lokacinka har abadan abidin mikewa ta za ta fice ya sha gabanta cikin ɓacin rai ya ce yanzu na gano wato kina shiga min ɗaki in bana nan kina yi min bincike shin uban waya aike ki bibiyar lamari na sharin da za ka yi min kenan yoni me zan ci cikin ɗakin ka to amsar ka dai shine ubanka ne tana faɗin haka ta zille ta waje a guje tana kiran sunar umma da ammi ta ci karo ta riƙe ta tana cewa Mamana, wai har kin ji sauki ne haka da kike zuba gudu ba kya ko duban gaban ki? cikin mai da numfashi ta shige jikin ami ta ce wancan zalumin ne ya biyo ni zai karasa kashe ni kamar yadda ya ikirari ina nu waje ami ke duban hanyar da ta fito sai ko ga asim ya fito ransa a ɓace Tafa hannaye ta soma tana kwararo Salati, lamarin da ya ɗauko hankalin Abu da ke tattaunawa akan lamarin rikicin Asim da Amira na daren jiya. yanzu kai ko yaro na haka ka fito tsirara baka ko jin kunya ta ce da shi tana nuna kirjinsa kallon jikinsa ya kalli su abba da kannansa ya ga duk shi suke kallo sai ya sun koyar da kai cike da jin matsananciyar kunya kai abdul ɗauko masa jallabi a jalabiya cikin kayanka ya je jikinsa abu ya ce su abin na barin wurin amira ta saki dariya ta dubi amila tana ciya asara ta karewa duk macen da Allah ya jarabta da son wanga jiki mai kama da na fatalwa kalan da ya tsilla mata shi ya ba wa amila tsoro ta fuske hannun amira mai lafiya suka bar wurin dariya abdul kyalkyale da shi ya jefa masa rigar a fuska sai kuma ya haɗe hannayen sauri ɗaya cikin zolaya ya ce afon yayaya yayana oh sorry boss jini na kai ya gami da cije lips zaman da su suka yi gabaki ɗaya laifin komi akan asim suka ɗora shi sannan suka yi masa gargaɗi da babban murya kan kada su kuma ji da sake ganin ya aikata irin wannan ɗanyen aikin sannan a ƙarshe aka umarce shi da ya roƙi yafiyarta ita kuma aka sa ta dole ta yafe masa daga nan abba ya ƙara jaddada masu Lallai, rikon zumuncin shine abin su kuma shi suke muradin ɗorewarsa a kodayaushe da haka daga ranar irin ta yau sun soke kalmar rashin jituwa a cikin su haka taro ya watse cikin nishadi amma ban da sa'id dan asim saboda karara an nuna masa iyakarsa a gaban kannansa lamarin da ya kuma haifar da tsanar amira cikin ruhinsa yayin da a gefen amira take jinta cikin nishadi sakamakon hango ɓacin rai karara da ta yi a fuskar asim a daren ranar ami ta ɗauki ɗiyarta suka koma gida aka bar umma da kiwa ta masu saurari a